abubuwa suna shigewa baka daukan darussa a ciki duk wanda abubuwa suke shigewa baya daukan darussa a ciki to bai da hankali duk abin da ya same ka to ka dauki darasi akan wannan abu idan ka ga jarrabawa ya zo maka to ka kalli abin da kyau akwai darasin da Allah ke so ya karantar da kai to ka dauki wannan darasin kai amfani da shi zai amfane ka a gaba idan ka ga abu ya samu dan uwanka to ka kalli abin a cikin abin akwai darasi ka yi kokari ka dau darasin domin ka kiyaye kar ka fada a abin da shi ma ya fada amma babu jahili kaman wanda darasi dai zo ya shige a gabansa abu ya faru da shi yau gobe ya sake biyowa ta gurin abin ya sake faruwa da shi jibi ya sake biyowa ta gurin abin ya sake faruwa da shi ko mutum kawai ya tsaya ya bar wani yana cutar da shi yanda ya ga dama yana zaluntansa mutum yana ganin kaman imani ne Allah bai yarda maka ka bar wani yana cutar da kai ba idan ka bar wani yana cutar da kai to kai kai ma kanka wannan rashin kan gado ne kuma zaluntan kanka kake yi Allah ya ce duk wanda ya cutar da kai to ka yi ƙoƙarin kaucewa daga gurin da ya cuce ka duk wanda ka aminta da shi ya matso kusa da kai to idan ka ga ya maka ha'inci ka nisanta shi ga barinka ko da za ka yafe masa